sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar. Karfe goma sha ɗaya na safe kenan kogon Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da abokin aiki na Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin a yau Asabar goma sha uku ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin. Kamun mu tsandama cikin shirin bari Murtala ya fara mana da kanin labarai. Annobar COVID-19 ta gurgunta sha'anin kiwon lafiya a fadin duniya a daidai lokacin da India ta ba da rahoton samun sababbin kamuwa da cutar mafi yawa a cikin sa'o'i 24. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana damuwa sosai akan gano manyan kaburbura da aka binne jama'a a 'yan kwanan nan a libya mafi yawan su a tarhona china ta yankewa wani ɗan ƙasar australia hukuncin kisa bisa laifin safarar miyagun kwayoyi kanin labaran da muke tafa da su kenan bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto na amincewar majalisar najeriya a kan garan bawul da aka yi wa kasafin kudin kasar na bana. Haka zalika, 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa da ikirarin gwamnatin tarayya na tallafi da take badawa da rage raɗaɗin coronavirus. Duk bayan waɗannan muna tafe da shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar muna. Amma duk kamun nan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniyar. Annobar COVID-19 ta gurgunta sha'anin kiwon lafiya a faɗin duniya inda ta ci ta rage 'yan kudade kalilan na yin wasu al'amura. A sakamakon haka shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Dr. Tedros Ghebreyesus a jiya Juma'a ya ce mata na iya fuskantar hatsarin yawan mutuwa sakamakon juna biyu da haihuwa da suka zo da tangarɗa. dr natalia kanem babbar daraktar hukumar kula da lafiyar iyali ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tun ma kafin bullar cutar ta covid-19 akwai karancin ingantattun ayyukan kiwon lafiya ga mata waɗanda kuma suke da tsada ko wahalar samu a yanzu kuma da aka sami annobar ana ƙara samun karancin ayyukan kiwon lafiya wanda ke jefa lafiya da rayuwar mata a cikin hatsari to sai dai hukumar ta ƙarfafa wa mata da su kula da jariransu Dr. Anshu Banerjee, daraktan sashen lafiyar mata masu haihuwa da ƙananan yara na hukumar lafiya ta WHO ya ce ya zuwa yanzu ba su sami ganin kwayar cutar a bangaren shayar da mama ba. India ta ba da rahoton samun sababbin kamuwa da cutar COVID-19 mafi yawa a cikin sa'o'i 24 a yau Asabar. Sababbin kamuwa da cutar na yau har 11,458 ya zarta adadi mafi yawa na baya da aka samu na 10,956 da aka samu a ranar juma'a karuwar adadin na zuwa ne a yayin da india ta sake bude shagunan sayar da kayayyaki da kamfanonin sarrafa kayayyaki da kuma wuraren ibada an sassauta dokar takaita zirga-zirga ta tsawon watanni biyu da aka soma a watan maris to sai dai wasu dokokin sun ci gaba da aiki a yankunan da ke da hatsarin yaduwar cutar wannan karuwar da india ta samu ya sa kasar da ke kudancin nahiyar asiya kasancewa ta hudu da yawan masu cutar a duniya inda take bin kasashen amurka brazil da rasha a kasar china kuma ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sababbin kamuwa da cutar goma sha ɗaya a yau asabar ma'aikatar ta ce biyar daga cikin mutanen sababbin kamu suna cikin waɗanda suka yi balaguro a kasashen waje yayin da sauran shida kuma suka harbu da cutar a cikin gida a beijing cutar coronavirus ta soma bulla ne a china a ƙarshen shekarar da ta gabata a na amurka kuma shugaba donald trump zai gabatar da jawabin yayi dalibai a makarantar horar da dakarun soji ta west point a yau asabar ana gudanar da taron yayi daliban ne a filin fareti na makarantar a maimakon babban filin wasa ta yadda dakarun sojin za su zauna tare da ba da tazarar kafa shida a tsakaninsu a kokarin makarantar na kaucewa yaduwar cutar coronavirus ba a ba da damar zuwan iyalai da abokai a wajen bikin ba. mai magana da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce sakataren ya bayyana damuwa sosai akan gano manyan kaburburan da aka bizne jama'a 'yan kwanan nan a mafi yawansu a tarhuna tarhuna ta kasance cikin yankunan da jiran khalifa haftar da dakarunsa suke iko da ita to amma daga baya an sami karbe ikon daga hannunsu mai magana da yawon gatar stefane dujarric ya ce shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a gudanar da kwakwaran bincike a kuma hukunta dukkan masu hannu a lamarin Guterres ya kuma ba da tayin tallafin majalisar domin tona kaburburan da gano waɗanda ke ciki kazalika da gano musababin mutuwarsu da kuma hannun ta gawarwakin ga danginsu Filipe Nassif, daraktan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a gabas ta tsakiya da Afirka, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AP cewa yana buƙatar hukumar sa ko majalisar ɗinkin duniya su je su tattara shaidu da hujjojin aikata laifukan yaƙi da sauran laifuka ta yadda za a ɗauki matakin da ya dace birnin tarhuna yana ta zarar kilomita 65 a kudu maso gabashin tripoli babban birnin ƙasar libya yanzu kuma bari mu fara da rahotonmu na farko majalisar dokokin najeriya ta amince da kasafin kwaskwarima da aka yi wa kasafin kudin kasar na bana wanda aka kasafta za a kashe naira tiriliyan goma da biliyan ɗari takwas wanda ke nuna cewar majalisar ta ƙara yawan kasafin kuɗin ne saɓanin yadda aka gabatar mata da shi da dama 'yan najeriya na ganin cewar gwamnatin kanta kawai take ginawa ba batun talaka a cikin tsarinta wakiliyarmu Madina Dauda ta yi mana duba na musamman. Sakamakon annobar coronavirus da kuma karyewar farashin ɗanyen man fetur a kasuwar duniya ya sa gwamnati ta yi wa kasafin kuɗin na bana sauyin fasali babu shiri. da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar da naira tiriliyan goma da digo biyar amma kuma majalisar ta ƙara yawan kasafin zuwa naira tiriliyan goma da digo takwas. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin haske. Abin da ya sa ka samu kare dai na ɗaya sabili da rikicin covid da muka shiga don a wannan abin da aka sa kasafin kuɗi kusan rabin triliyan aka saka da aka ɗauki rabin triliyan din nan aka ɗauka a kasafin kuɗi za ki gama wato ya kamata da da kasafi kuɗi zai zamanto tiriliyon goma sha daya to amma sabili da wasu abubuwa da muka gani abubuwan da muka yi la'akari da su kamar irin su revenue ɗinmu kuɗin mai ya sauka da sauransu sai muka ce to ba za mu sa duka ba ya kamata a ɗan rage to shi yasa aka rage kamar wajejen digo uku daga triliyon sha daya zuwa tiriliyon goma da ɗigo takwas. to sai dai an samu ƙarin ne saboda wasu hukumomi da ma'aikatun gwamnati irin su ma'aikatar lafiya kamar yadda sanata ibrahim shekarau ya yi bayani gwamnatin tarayya ba ta da iko ta kashe ko naira daya wani wanda ya ta ta gudunmawa sai an shigo da shi to saboda haka muka ce to a shigo da wannan lissafin ciki wanda shi ne ya zama an yi kari a kai don ba mai yadda kuma bisa tsarin mulki ma na tarayyar najeriya ba wani naira daya ko kyauta mutum ya biya gwamnati da gwamnati za ta kashe sai ta kawo majalisa an sa shi a cikin kasafin wannan wannan shine abin da ya jawo aka yi wannan uh, gyare-gyare kuma muna fatan za a samu fahimta tsakanin majalisa da gwamnatin tarayya shi Allah majalisar dokokin ta amince da bashin kudi har dalar amurka biliyan 5.5 domin amfanin aiwatar da kasafin wani abu da dan majalisar wakilai sada soli jibiya ya tsokaci a kai matakan da aka dauka shine bashin da gwamnati ta kawo mana take so ta ci saboda gibin da ake da shi na wajen dala ashirin ko dala talatin na farashin mai suka da shugaban kasa ko da gwamnatin tarayya take so ta ci wanda za ta samu damar da za ta aiwatar da shi kasayin kudin wannan suka shi zai ba da ikon da zai aga cewa an aiwatar da duk bukatar da suka batar wannan tsari ne na jari hujja tsari ne na mulkin kasashe haka take ba wanda zai ce ya da dogara a kan shi akwai gwamnatin ta zo najeriya wanda ba ci bashi ba a tarihin najeriya akwai gwamnatin da ba ta cin bashi ko daga waje ko daga cikin gida haka tsarin yake shi tsarin jari hujja haka yake ko mutum ya yarda da shi ko kada da shi haka take majalisar dokokin kasar ta ɗauki hutun makonni biyu zuwa ashirin da uku ga wannan wata madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to allah ya kyauta yanzu kuma bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu an yankewa wani dan kasar australia hukuncin kisa a china bisa laifin safarar miyagun kwayoyi. kotun birnin gwanzo ta wallafa bayanin jumla daya na hukuncin a shafinta na yanar gizo ba tare da bayar da cikakken bayani akan cajin ba abinda kawai ta ce shine an yankewa mutumin hukunci a ranar laraba haka kuma za a kwace dukkan abin da ya mallaka a martanin da ta mayar kuma ma'aikatar harkokin wajen australia ta ce ta yi bakin ciki da hukuncin da aka yi tana mai cewa australia tana kalubalantar hukuncin na kisa a kowane yanayi ga dukkan mutane kafofin yada labaran australia sun bayyana mutumin da cam gillespie inda suka ce an tsare shi tsawon shekaru bakwai a china an kama gillespie a filin jirgin saman kasa da kasa na gwanzo a disamban shekara ta 2013 a cewar kafafen yada labaran kasar china bayan da aka sami kwayoyi a jakarsa ta kaya da suka zarta kilogram bakwai da rabi china babbar abokiyar kawancen kasuwanci ce da australia kano kuma tana tura dalibai masu ɗimbin yawa da 'yan yawon bude ido a australia a gobe lahadi ne ake bikin ranar tutar amurka rana ce da ba hutu ba a hukumance domin tunawa da yin matsaya akan zayyanar tutar amurka da rukunin majalisar dokoki ta biyu ta yi a ranar 14 ga watan yuni shekarar 1777 shekaru 243 da suka gabata to sai dai a yayin da ranar kan zo ta wuce ba tare da amurkawa da dama sun damu da ita ba wasu kan lillika taurari da launukan tutar harabar gidajensu cutar ta amurka ta fuskanci tsarin zayyana iri da dama a tsawon shekaru yayin da majalisar dokoki ta yi ta ba da umarnin yi mata sauye-sauyen zayyana a lokuta da dama tun daga shekarar 1960 ciki ko har da karin tauraro a duk lokacin da wata sabuwar jiha ta samu a kasar an soma bikin ranar cuta a amurka na farko a lokacin yakin duniya na daya da shugaba woodrow wilson ya ba da umarnin yin haka a shekarar 1916 to sai dai ba a tabbatar da bikin ranar a hukumance ba har sai lokacin yakin duniya na biyu da majalisar dokoki ta amince da ƙudurin dokar da shugaba harry truman ya gabatar a kan haka a shekarar 1949 amurkawa da dama ba sa baiwa ranar wani muhimmanci ko kuma su yi murnar bikinta watakila ko saboda ba a sanya hutu a ranar a hukumance ba kuma mutane ba su da lokacin barin aikinsu domin bikin ranar. kasuwannin bayan fage na namun daji kan iya kasancewa tarihi nan da shekaru biyar yayin da jama'a ke kokawa akan cewa suna yada cutuka da kuma amanar da ake da ita na cewa kasuwancin su ya taimaka wajen yaɗuwar annobar covid-19 wannan tunanin ya sami goyon bayan wani bincike da gidauniyar tallafawa dabbobin daji ta duniya da kuma kungiyar globes kan suka gudanar wanda ya kumshi manyan kasuwanni biyar a gabashin asiya inda cin namun daji daga kasuwannin bayan fage ya zama ruwan dare matt hunt shugaban hukumar free the bears a cambodia ya ce za a sami gagarumin sauyi akan yadda jama'a suke rayuwa sakamakon annobar haka kuma waɗannan bincike-binciken za su karfafa wa gwamnati wajen rufe waɗannan kasuwannin namun daji na bayan fage marcus hatke wani masanin sha'anin muhalli a cambodia ya ce hakan zai yi daidai da kokarin da ake yi kuma na kare iraruwan dabbobi da ake farautar su a koda yaushe a cikin dazuka. sauraro labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma yi sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma bar mu je ga taskanmu ta rahotanni. Duk a cikin batun na kudi, gwamnatin tarayyar Najeriya na ikirarin fitar da al'ummar kasar daga talauci da annobar coronavirus ta haddasar, inda ta ce ta ware makudan kudade don raba wa talakawanta. Sai dai jama'ar kasar na cewar wannan labarin shaci faɗe ne. Suka kara da cewar gwamnatin dai ta salla litar da kudaden ke shigewa. Maganar yaƙi da cin hanci da rashawa tatsuniya ce a cikin jerin ƙudurorin gwamnatin. Halima Abdulra'uf ta bibiyi kadin waɗannan kuɗaɗe na tallafin korona. harkar rayuwa da harkar na adam duk abin da aka yi sai an samu waɗanda suka yi korafi korafi mu dai iyakacin sanin mu da iyakacin kokarin mu da muka yi hanyar da aka bi ana fitar da wannan mutanen gattacciyar hanya ce kuma duk waɗanda aka fitar da su din wannan tallafi yana zuwa gare su saboda yadda ake duk wanda zai zo ma karɓa abin nan sai ya zo da katin da ya nuna in aka yi scanning za a ga sunan shi da hoton shi a cikin system din eh wannan shine ya kama. kamata na je da kaina na yi ba gaskiya wani a ce ba zuwa wurin su. Ministan ayyukan jinkai na Najeriya kenan da bayani bayan korafe-korafe da wasu 'yan kasar suka yi a kan batun ba da tallafi. A lokacin da annobar corona virus ta addabi duniya kasashe da dama ciki har da Najeriya sun ɗauki matakan tallafawa al'umma domin rage raɗaɗin da suke ji saboda tasirin annobar ta corona virus. Bayan ayyana shirin ba da tallafi da dama a Najeriya al'ummar ƙasa sun yi ta koke-koke akan yadda tallafin baya kai ga ainihin mabukata kuma wasu 'yan kasar ke zargin masu ruwa da tsaki a sha'anin ba da tallafin da yin rubda ciki da kuɗin al'umma baya ga ayyana tallafin naira biliyan hamsin da babban bankin najeriya ya yi shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa kuma darakta a ƙungiyar dattawan arewa ashraf sharif cewa ya yi wanda biliyan hamsin din nan ba inda za ta je daga kuɗin ma ka san cewa wannan kuɗin ba inda za ta wani abu ne da su in kai duba abin da ƙasar ghana ta wari ta taimaki harkokin kasuwancin mutane da suka lalace wanda ba su kai najeriya garban tattalin arziki ba amma najeriya ta ce biliyan hamsin kudin ta ware to da suka ware biliyan hamsin din nan tun daga farko sai da ne kira wannan kudin. idan har wakilanmu na arewa suna son gaskiya su nemi gwamnatin tarayya ta da wannan tsarin da cbn ta zo da shi domin wannan tsarin irin abin da ya faru an da eh, an kobarwa program da suka yi waɗanda suke noman ba su aka bawa ba muka ce a raba kudin nan biliyan hamsin nan gida talatin da bakwai a amfani da yawan al'umma da yawan bangaren harka kasuwancin su kowace jiha a tura gwamnan su cewar ga kudin da aka ware cbn za ta jarabawa 'yan kasuwa da kasuwancin su lalace ku je ku zaɓo wanda suka tabbatar da kasuwancin su lalace su cike ga abin da ake buƙatar su zo da shi cbn din ta tutura musu kuɗaɗen nan wani dan kasuwa naziru aliyu ya bayyana cewa idan gwamnati ba ta yi da gaske ba abin da ya faru da tallafin manoma na anko borowa zai maimaita kansa in gwamnati ba ta yi da gaske ba wannan kuɗin da ta bada irin na amko borowa za a yi abinda har gobe gwamnati ta kasa ganewa su fa wa'annan mutanen da ta yi layin da su ma'aikatan cbn in ban da 'ya'yansu da jikokinsu da kannan matansu da mu 'yan kasuwa sun ɗauke mu jahilai ba mu iya rubutu ba duk inda kai proposal sai a ce maka ba daidai kai ba ba za a ba kuɗi lahi ba wani kuɗi da suke ba 'yan kasuwa ƙarya suke. babban bankin najeriya da ya ayyana wannan tallafi na naira biliyan hamsin ne domin tallafawa masu ƙananan sana'a da suka rasa jarin su sakamakon annobar covid-19 sai dai karamin bankin nesal da ke kula da shirin yaƙi yin magana akan wannan tallafi shugaban ƙungiya mai fafutukar yaƙi da rashawa Najeriya wato Sislak Awal Musa Rafsanjani ya danganta batun ba da tallafin da cewa. Daidai lokacin da wannan annoba take karfi a kasar kuma kasashen duniya suke hoɓasa su tabbatar da kan cewa sun cici al'ummominsu da kasashen su da su fita daga cikin dangin wannan ah, annoba kuma da taimaka musu wajen bangaren abinci da magunguna da asibiti da sauransu sai kuma gashi mu a Najeriya wasu jami'an gwamnati suna amfani da wannan damar dan su sace Kuɗaɗen kudaden da aka ware don a taimaka wa jama'a. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo da ya bayyana cewa kasar za ta iya mai da annobar corona virus wata kafa na bunƙasa tattalin arzikinta a yayin mika rahoton kwamitin tattalin arziki mai dorewa ga shugaba Muhammadu Buhari a fadar Asoro. Kalima Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Ba ga batun tallafin corona da 'yan Najeriya ke cewar sun gaje da gafara sa ba su ga ƙaho ba. sai na kasafin arzikin kasar. Shekaru da dama kenan da aka fito da wani tsari na raba arzikin kasar da ake samu ta hanyar sai da ɗanyen man kasar ga kasashen duniya. Inda ake baiwa jihohi da ke da arzikin mai fiye da kasafi da ake baiwa jihohi da ke da yawan jama'a. Wanda wasu ke ganin cewar akwai buƙatar yi wa wannan tsarin garan bawul. Ko dai a raba arzikin daidai wa daidai ko kuma jihohin da suka fi yawan al'umma su samu kaso mafi tsoka. A cewar babban daraktan yada labaru na kungiyar yankuna masu arzikin man fetur a Najeriya, Okakuro Monday Whiskey, cikin shekaru ashirin da suka gabata, jihohin Niger Delta sun karbi naira triliyan arba'in da hudu ashirin da gwamnatin tarayya ke yi na ba wa yankunan da ake haƙar mai kaso goma sha uku cikin ɗari na abin da ake haƙowa don sauƙaƙa rayuwar al'ummar yankunan kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar da aka yi wa garan bahula shekarar alif ɗari tara da 1999 ta tanadar sai dai a waɗannan shekaru babu wani abin a zo a gani da gwamnonin yankunan suka yi don inganta rayuwar al'ummarsu batun da ɗan majalisar wakilan tarayya da ke wakiltar mazaɓan bakori da ɗan ja na jihar katsina kana shugaban kwamitin wucin gadi na matsalar da suka shafi kwararan mai da kuma tsabtace yankuna masu arzikin mai a ƙasar honorable aminu tukur ya ce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba tsakani da allah akwai abubuwa dama da muka kanni wanda matsala ce da saboda wayannan mutanen tunda gwamnati ta ƙi tsayawa ta hukunta ko kuma ta nemo ma mutanen da ta ba take ba da wannan kuɗin hakkinsu a ga wurin su a gabanin su su kuma mutanen ba su fahimta haka wani abu ya taso dan abin da suke ɗauka suke ba su na cikin cinci su dan ha musu dan su yi musu shiru amma sai su sakala musu kuma wani tunanin cewa a'a gwamnatin tarayya ce ko gwamnati ce ba ta barbar san a yi. Tun kafin zuwan mulkin demokuraɗiyya a Najeriya a shekarar alif 1999 ake ba wa yankunan da ke da albarkatun mai a kasar kaso 25 cikin 100 wanda daga baya kuma aka mai da shi zuwa kaso goma sha uku cikin ɗari don wasu yankunan da aka so soma samun wasu albarkatun na man su ma su ci moriyar tallafin amma duk da waɗannan makudan kuɗaɗe da jihohin Niger Delta suka karɓa a tsakanin shekarar dubu biyu zuwa dubu biyu da goma sha takwas rayuwa a yankunan jihohin na cikin haula'i wanda hakan ya datsa ayar tambaya ga yadda gwamnatoci a jihohin suke gudanar da kuɗaɗen da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ware musu ga abinda da Dr. Isa Abdullahi masani kan tattalin arzikin ƙasa ke cewa cewa idan ana la'akari da yawan jama'a ne a bawa mutane yawan dukiya da zai amfane su to jihar kano ta zamanto um, tana da naira biliyan tamanin ne da biyu bai wuce ɗayan in an raba arzikin da aka ba yawan jihar bayelsa kashi biyu ne kano za ta ɗauki guda ɗaya to kaga wannan ba zai ji daidai da samar da yanayin daidaito wa al'umma da ci gabansu da bunƙasa harkokin ci gaban ilimi da bunƙasa rayuwar talaka da yi rage talauci ba idan muka sake dubawa akwai wasu jihohi yanzu a najeriya waɗanda su dinnan suna samar da wani abu da ke amfanar ƙasa amma kuma dokokin ƙasan bai yi la'akari da cewa su dinnan suna ba da wani abu na gudumawa ƙasa saboda haka a ebo wannan abun su ma a basu ba. Jamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah ya kyauta. Masu sauraro yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da kuwa daidai wannan lokacin. Shirin adawa lafiya zai ci gaba ne da tattaunawa da kwamandan hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar Neja ko kwamandan Ishaya Jowal Dagwa wanda ya faro mana bayani akan matakai da hukumar sa take ɗauka kan kiyaye zirga-zirgar motoci a wannan lokaci da hukumomi ke kokarin dakile yaduwar cutar corona virus a Najeriya. Ya ce akwai dokoki da dama da hukuma ta kafa domin hukunta masu aikata laifi dan take a kotun tafi da gidanka da hukumomi suka kafa inda yake ci gaba da sa kamar haka. Sannan banda wannan Uh, fannin waɗansu dokoki ɗin da aka kawo shine kamar yadda muka sani ana kokari a ga cewa an rage cuɗanyan mutane domin a rage yaduwan wannan covid-19 ɗin wannan virus ɗin a cikin wannan tsari ɗin aka ga cewa to kamar masu amfani da abubuwan hawa musamman na kasuwa kamar keken napep sun saba ɗauka yawancin za ga sun ɗauki fasinja guda uku a baya waɗansu kuma su doki fasinja guda ɗaya a gaba gwamnati ta ce a'a duk keke napep da zai yi aiki a wannan lokaci dole ne ya kasance da fasinja guda biyu kawai a baya saboda haka mu muna kokari mu ga cewa duk wani keke na pep wanda ya ɗibe mutane fiye da guda biyu din nan an ko a kama shi a gabatar da gudanar da shi a gaban wannan kotuna ko kuma idan aka tsare wani lokaci zaka ga waɗansu da yake akwai jahilci sai mu ce to tunda haka ne fasinja wanda sun yawa din wanda sun fi guda biyu dole ne a sauka saukar da su sai a bar shi mai keke na pep din da fasinja guda biyu su ci gaba da tafiyansu so waɗansu ayyuka da muke kenan sannan kuma a haɗe da wannan ana ga cewa wannan doka na a ga cewa duk wanda za su fita su zagaya don har ya zama dole mutum ya fita a wannan yanayi din kamar yadda gwamnati ta faɗa da kuma ma'aikatan lafiya ta faɗa dole ne masu amfani da motoci da sauran abubuwan hawa sun fita cikin jama'a dole a ga cewa suna tare da sun sa waɗannan wannan takunkumi da ake magana domin a ga cewa eh, an rage yaduwan wannan ah, bala'i din so so duk waɗansu ayyuka da muke muke yi kenan sannan kuma waɗansu wurare wanda mun san cewa motoci suna haɗuwa kamar waɗansu tashoshi wanda akan buɗe a ranakun da aka bari domin a yi walwala mukan je waɗannan wurare ɗin mu tabbatar cewa manyan masu wannan tasha ɗin sun saka ruwan wanke hannu da sabulai da kuma sanitizer eh, so muna kokari mu ga cewa eh an yi waɗannan abubuwa ɗin sannan kuma muna galgadar da su yadda ya kamata su yi su a wannan lokaci domin dukanmu mu ga cewa mun sira a wannan lokaci. to akwai wata matsala da Eh, aka yi hasashen ta bijiro na batun motoci masu tafiya cikin dare eh, ya kuka fuskanci wayannan matsaloli gaskiya akwai akwai wannan kam zaka ga waɗansu sun yi gangami da dare kuma da yake da dare din yana nan da nata matsaloli kala-kala to a wannan lokaci mukan yi kokari tare da sauran ma'aikata a ga cewa an yi iya kokari da za a iya yi a waɗannan lokacin kuma da ma kawai a ce masu yawo ne kawai zai zama da sauki amma da yake akwai waɗansu wanda gwamnati ta ba su yanci ta ba su dama domin su yi tafiya kamar wanda suke dakon mai da kuma dakon kayan abinci da makamantansu mun sani cewa gwamnati ta baro ta waɗannan to za ka ga waɗansu sun yi dakon kayan abinci sai ka ga kuma sun ɗiba fasinja sun ɓoye daga ciki sun nema eh, tampol sun rufe waɗannan fasinja ɗin mamako a rufe abinci sai a rufe fasinja sai ka ga suna kokarin wucewa ka tare su su ce maka a ai su kayan abinci ne amma idan ka lura da kyau sai ka ga akwai akwai mutane a ciki so waɗansu irin waɗannan wanda muka yi katari da su mukan kama su sai mu ko mu sauke fasinja ɗin a kai su eh, ma'aikatan ah, asibiti inda za a je a killace su na wannan kwanaki goma sha hudu kafin a san yadda za a yi za a yi da su ko kuma mu kai su gaban gaban ah, kotun wannan kotun tafi da gidanka. dakatar da wannan hirar a nan mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu ko da Ishaya Jowal Dagwa shugaban hukumar Road Safety a jihar Neja da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. To Yusuf a takaice annobar COVID-19 ta gurgunta shi sha'anin kiwon lafiya a faɗin duniya inda ta ci ta kuma rage 'yan kuɗaɗe kalilan na yin wasu al'amura. a sakamakon haka shugaban hukumar lafiya ta duniya who dr tedros ghebreyesus ya ce mata na iya fuskantar hatsarin yawan mutuwa sakamakon juna biyu da haihuwa da suka zo da tangarɗa. india ta ba da rahoton samun sababbin kamuwa da cutar covid-19 mafi yawa a cikin sa'o'i 24 a yau asabar sababbin kamuwa da cutar na yau da suka kai har 11,445 ya zarta adadi mafi yawa na baya na 10,956 da aka samu a ranar juma'a mai magana da yawun babban zakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce sakataren ya bayyana damuwa sosai akan gano manyan kaburbura da aka bizne jama'a a 'yan kwanan nan a libya mafi yawansu a tarhuna guterres ya kuma ba da tayin tallafin majalisar domin tona kaburburan da gano waɗanda ke ciki kazalika da gano musabbabin mutuwarsu da kuma hannun ta gawarwakin ga danginsu an yankewa wani ɗan ƙasar australia hukuncin kisa a china bisa laifin safarar miyagun kwayoyi. dai a martanin da ta mayar ma'aikatar harkokin wajen australia ta ce ta yi bakin ciki da hukuncin da aka yanke masa tana mai cewa kasar tana kalubalantar hukuncin na kisa a bisa kowane yanayi ga dukkan mutane masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na anjima karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru. karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya haɗa mana sautin shirin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia.